ado allah gada senna umuroyi hinu ɓenudi wamunda ona honne ko kundi senna on kiite aga ɓe ñani yo allah gana kebe no on ɗoɗan gani o waddi gamunu ken kam ma silama un dina seno en dina ñani bayni allah ɗa senoye ña sarti ñaayi gollu lageyindi farla su allah gada farla xulla kuto kamma ada sennaxu ña sartiya ken golle ragayendi ke ña sennaxu ɓe ga ñini hadamaren men condomenga ba ma sennaxu ɓe ga jonginti iramenga ma fatenga ma kentana misali di o gana hayi salle seren callin nan lage a arantara gene sennaxunga he tawafun xa tana gollentana ne allah tun ka a ado mari ono sondo mun cenondi ono faton cenondi o ga dingira bai o, o batira oni senondi ono ira mun cenondi ona buru ina ñana buru senney o yigi honna nya ho senney o min honna ña ho Haro ga dingira bei, kenya gunney a kanui kanuyi anga dingira suddanɓe allah do mari, ona dingira ke senondi kenya batirai ba manya batirai ba farenda ke konoɗa ngani sigira ɓe ga senoye nga ada kurando dangani ado ñamarti senen bayni farin jaabi sallllahu alayhi wa sallam imatatu l ada sadakatu na soɓe latondi bakka soronga kenya anke meja jatenga man na di bakka soronga dingira su hadamare munga ga sirebe serebe ga soɓe latondini bakkiya ma hisu dambe kenya naña har sase na bugu soron kilendi soron kilendi sadaka ñani allah wan kaman barajin farin farenda ke ko sallallahu alaihi wasallam ati atuhuru shatrul iman nanti senna unni ana gelille mana ganka unta ande nye o gana hayi le mana ganka ungol lebe seno engantadi kentano kenganya alhala sudambe allah do nyamari ti seno enga o gollunga kattunoragene mogoɓe batiye suga jonginti mana gankaxunga hi suga jongini tayi allah do ñamari senoyen nan ñaadi ken cenoyen ña sondo men cenoyen ŋaba a ña iramen cenoyen ŋaba a ña faten cenoyen ŋaba a ña dingiran cenoyen ŋa ke murunte ñanoyi fare sallallahu alaihi wasallam e ani ahammiran kenan kota maka mogo buru seno ye aha min taxu ŋati seno ye aga ali hala su dambe di ana munda i nañi seno ye ɲadi ada ke ɲa muru soron maga ke ke murunte ɲanoyi wo nan kenparankeɲa kenparankeɲa ye ɲa seno yendi bayini ki aya gayan kan kotan be suratu tauba di aya kamen do segun allah ga dali tun ka kallon wunta gani la masjidun usisa ala wali yawmin haqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ke aya ga yanka ko tambe nanti to munya ni aya ke yanka masjid dirara kibarenya yo ka o fahamni yere nanti kemparan kinye seno indi kenya murunten noyi on kawa onan pamminta huti hemparan kiñeenga seno endi bayni allah daali tun ka kallahunte gani miside be igara fondation tahundi allan ne ña kamma gella kota hananga gelli kotan be ga fondation tahundini e fa, ati faren nangana an nan kawa sikki ken miside adi kenni kandiya masjidu quba bayni sorowa kemi di ɛ iwa seno e munda allah kana sinna ñemme ñamunda ke ka ɓe agati ustisa ala taqwa igara miside keɓe fondation ta kun ala taxunde allahn kannen kam kenni masjide quba farelli katta masjide quba soronga soro ɓe nuga sallinno ari kattiya ati alla da ka tiga tigandi mogo sire xami side ke xibarendi nanti soro benu ga yere i sennu ɲani alla na senna ñemme ñamunda manaka manaka kana maneka ɲana ma alla ga ti ke kesseno ye iti o kuda yahudiya nu hi hibe gana daga kunne bange ana giden bane a gollini ana wasitayi ka o kuna giden gollinia ona ille jin gollini ken palle kudo senoyen na nkiñe ken pan farenti ken ñimme ani kada kellaga xa kittum pillidi kendi kuna kewa koynoyi nanti ken parankiñeye senoyen di ayan pasangunta aya murunten na kata silamin gellaganani eh, sirebe ga makka to kempar an kinye ke dangani allah gada ke an kati hilla nyiranya kebe an na kin da bari amma ni kebe ga fasu allah wa dangani an na kin to ono aga bas fasangunta kebe an na kin da bari kin ta hawa kin murun toyi o gana ke hay allah tun ka kallon wunte a don ya mari nan tono batira nun ni. bayni allah daali tunga kallam tegani suratul hajji di aya tampille ndo tummundi ati wa id bawa'na li ibrahima makana albayt alla tushrik biya shay'an wa tahhir baytiya lilta'ifin والقائمين والركع السجود الله دالي تونغا كلا تغني ننتي biraɓe igada ibrahima riitina yankandi alkaba palasi key gongondi hanaɓe agada kona ɗangandi atan maga hillandi kahiya kengana kengana rogo mogo mogo fofo sutanɓe an maga ñangi ɗangani hilla hillandiya an maka hillandi kahi ke allahy ani compenconondi alikaba yi soron ɗangani kuɓenu ga tawafunu ñana miga sallini nonga miga ni batino ana i kancenondi kudangani kendi kuna misiden ga noxusu ma hari dingira su dambe gada kottuña saguni nanti yareni sallira ñayi ke murunte nyanoi onan pammintaxutayi ona senondi dingira su wo gadaraga batiranga kenya no gondi ba anya kan gondi ba anya sellanga ba har kenga nanya gunnendi an cuganten gondi onan kawa hamminta unti kenga ona non ɲa dingira senne on maxa non do dingira kuttu ɲerondi ke a sabudangani ke wajamin teñanoyi onan pamberan kotaxu ti allah komponga kengani batiranunga nga ti onan, onan pamberan kotaxu ti senonindenga hoho gani sobe ñayi ona latondi bakkiya bayni ogana ke hayi faren nga sallallahu alaihi wa sallam Eh, e ye yegoñi no faren birantaxundi patambinniyaxare yegoñi madinayi añi dagana faren ba awa dagana sellandi awa miside ke senondini ken ñaxare ga fati kotanbe ima faren kibari tay i daga yaxare ke buru bito dangi halle faren da tirndi e eh, ati ke yaxare hulanena min na ita da gani ita fatiya di sallallahu alaihi wasallam fa halla tumuni har ka ganda kaganda koninda gani mamani hani farin koninda farintindindi a kaburanga farin li nan daga sigi yakare ke ga nan callayi nan duwa da ngani e maremu o gana ke ni urginta hun kampanya yi ke bai ni ka surun mani iga ke gare sigirantu faren maga sallallahu alaihi wa sallam aga fati waxati beyani igata tu hara fati hallexa ima jo ima daga faren kibari nanti ke gare hulane kara awa uwa mundan nancallayi bayini bayni idaraga sere kunduñayi sere kore ganni ga dangani i iya i dagana ko faren danganiya inati kati hulane fati uwa munda an nan callay yoka yakare ke xibaren mañimaxa nan kiñe sigira yogoy yoka faren gadi tirndi waxati i gara kuna dangani faren ga daga sigi yakare ke xaburanga nan callay ida yakare ke qimantu kembirayi magani golle ɓey ida golle ke qimantu kembirayi nanti awa jaxa kegani golle ɓey golli roxoye he on xawa onan pammitayi ona rago kittum pillidi e ken hiyayi a qote qotengani ke sabudangani sirebe gamunda anna keme sigira kita allah bange annan duroxoto annan pammiña keyi na allah batiranuku. oga alla batta palasi nu benu dingira nu benu pa min ta hoti kunconu din denga kem ma ganyan pakilendi amma ganyan nan nanti soron na ko nanti a katini sersire nyai aham min tengati awa misidun chono din denga la ankin kaman na dabarita soron da koy mako ankin pajunan ma ganyi ken ankin na nyati allah allah nan tugana kenan gen pali. e owa munda ollo sennaxun xibarendi sennaxu a taxaninten na katta taxannu filli ay himpo hana sondomen cenoye hillandi faten cenoye sellan cenoye kenya hateyi anya irame anya dingirayi anya hotanayi inchallahu gari diga su kamam o gana hayi higaɓe a jonginten nati sondome ga sondome ga ma siro kun golluranta gemme gollu kuranta ragene bayni farenda ke ko nanti tin kuntira yego hadamaren men patendi a gana siro faten kutten cuwa sirono da batten a gana bono faten kutten cuwa bonno da batten kinni kandiya sondome hinu dantanto wadi ijon intennati sondo men ñayi kumpinu gama siro su an kaman batiyel lanta sirono himpo hana nan gere gere ma nan cikka nanti allah wanon hadamarin min ga sikka kedi baneta an gollencu bononin teñani an gollencu bonon teñani ke a wajamin ton noyi onan to ngoni ti allay dankanaxu kanma anayi sikka suntadi nanti allah ni tunkanga allah wanonga onan to gondi sila onan to gondi ti silamaxungo ku karagiya aɗo himanari ganke su allah ga ɗo xibari tayi kin gari qur'ana kedi ma farenga ɗo xibari ti kenga sallallahu alaihi wasallam na ken ŋutu wuliyan wulliyenga nan daga korosiyenga nan daga golluntugaɗonga Ado arjanna nema ado jahannaba gan kate ado kuntana hohosu a gari himanari ganken kibare ñaadi onan to ngondi suy ahillandi hillandi nafiqaku aqidandi hadamaren me an nalle mana gankakun cenondi an nan maga nafiqakuradi nafiqaku aqidandi kenni kandiya serebe ga lemene ganka humbangandini sellanga anna kafira hun mugundandudi kenyani nafika hunga aqidan anna koy soronga nante anke ni allan kannana nyai anani anke me mujrimun tadi anke me golli burunyanga nan anga kebe sukko na nan nene nya kamma kamma to farenda ke ko sallallahu alaihi wasallam nanti nafiki tagumanco sikki ana dangani a gana diga musu awa garana a gana lahidun kini awa sookini i gana adunta a kuti hisui awa jambene arno kisai a sikkandi hilla kappe hilla kappe mogo masuwa magani silamin gollendi bayni hilla kappe ora watini ayan bononta gollen cuyi abu cinne garan gollendita aban gollen cu bonondini bayni fare allah daali tunka kallawunte gani suratul ma'ida di aya tañeren do hillandi nanti innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar fama lil na min an ans min ansar nanti serebe gana hillandi kahu allai allah wa arjanna haramu nan na an kaman taxuranñini imbe ñayi jahannama imbe arno kisay hohogo kinni hilla kapey arno kisay anno latundi bakkay o gana ke hay allah dali farendangani sallallahu alaihi wa sallam Lakad uhiya ilaika wa ila min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin allah da farengo ngo sallllahu alayhi wa sallam nan tan ana hillandikka hiki allahy angol lencuwa bonno an ga ñana perdinta himmenga fare mbatiyenga kine sigiraɓey allah a aganani hilla kappenga faren gollen cubbonondini takkantañinada lakara siren kutten ken na kammoxo kendi kuna on xawa hammini ona ketu ona tuwanon tirndi hisu o gara soron ara kamma nanti batiya ñani ona tuwanon tirndi a haqiqenga gellaganañi higani lasili gayi kitabe ndi ado sunna ona daga ɗay lasili ha xa ona toxononga sakati ken kentana anaxa tandi dukoyintaxu hadamaren me an nan maxa dukoyintaxuran gollundi an nan maxa dukoyintaxuran cehondi dukoyintaxun gani keɓey allah gada batiye keɓe farlaxulla kutu silaminun kamma sire kebe ga golle keñana na koyi soronga natu nanti kaati wo batini akamanna keñanati hino hilleyaji imma ana ñanati kiyayi iga gollu buruge nuyi inan kuru kunga ini batiyeke haayi kenga hexa ana gol ana ana ana ana dukkoyintaxu keñanati kiyayi nanti ini tiiga iga gollu burube nu ñana ana ñinta kunkono kenya keñadangani hilla kappi tugunne bayni alimamu ahmadu da ke filla farin jabi sallallahu alaihi wa sallam nanti inna akhwafa ma akhafu alaykum ashirku l asgar qalu wa ma shirku l asgar ya rasul allah qala arriya farenti sallallahu alaihi wa sallam iga kanna kada ngani nan oto fofo sudambe ken hilla kapitugu nenye da ngani hilla kapitugu nen kani mania ita farentundi hilla kapitugu nen mania bayni hoani amugun teñana hadamaren men condo men di sira sunta ingini kenga aga hite allah yi allah banana tu ati kuna ken ko dukoyintaku ni hiyayi a burubure ni. onduwa allantoña yemmuga a gañini sirebe gollendi karagandingani keɓey du qoraxu sirebe ganta ɗungene tongunga siren kutten cuddigamen na maxa xahuñayi ana maxa ike golle ñani gollenga ike digame ñani digamenga sere tana garti hontan digame tanayta mangariti golle da keɓeɗa ken xallenganta bana an anta dungenayi ana a untenga soro ngollenga ana a untenga soro ndigamenga ken kamañini dukorenga farendi abi sallallahu alaihi wa sallam la yadkhulu ljannata man fi qalbihi mithqala darratin min kibar ati faren jaabi nanti yemmen darono arjanna nogondi keɓe darra haqqilla ñiraga sondomen di gelli du korakunga ke hadiseri muslimu adi kendu kuna qurnan tangay muri du qoraxunga ona lato bakkay ammaxaño gollundi a ganayi serebe gollendi awan gollen cubanondini arno kisay tummundingani keɓey ha sidaxu ha sidaxun ni ke ayi hadamaren min nan nate an ka palle manga xeeri keɓeedi anangira kamma anan bugu kairi kedi an bana ta kita na ba anta min ni kya ita iya kenga ika palle makebe khairi kedi khairi kenan buga ma kenya na burai ba anya bire shirai ba anya hoho su dambe anya lemme ai ba anya kenta na nyai ba ana na tana aga ka ken kairi di mogobe arno kisai allah dali tun ka kallan tigani suratu nisa'idi aya tan karagen do naxatandi am yahsuduna nasa ala ma atahum llahu min fadlihi yo ina soron pasidaxunuwa fo maxa allah gada keɓe kiniya gelli fasanguntaxunga ke an xawa mumini an ganan ka palle mangari aga xeeri sudi an na kanu ken xeeri kama an nan duwa dangani xeeri ke ga continue adangani moxoɓe sirewo sere ganatu sere be ganin na burgume ba anya kenta nai ba aga khairi nyadi kebe ga munda aga kheri ke kanuna dangani ado kebe ganta kanuna dangani iranta ke kebe ga kanuna dangana gana nanya kame miskine an gana korosi ado ka kahini khairi kedi ka ho ga da hasida gadi anta munda ina honya de a adanga ni ken khairi ken ni honne nyai lagara allah ga hasidin duganati kebe allah bani kotte anatu arno kisay jeru ndingani keɓey qonnaaku onati xanan ne kebe ga hadamaren men qonnaakun maboni duudi abada aga hibre ñanatana ɗangani arno kisay e eh, aɗo ta ganta ne. ika palle mandangani aga muminin konno a ri alhala su dambedi anta keri suwa munda dangani aɗo kuntana geli junu daruma hika ɓundingani keɓey ku, hadamare me allah gara keri be ñagan ngani an na tirayi an do an ka palle mun na ka hadi kenya ɓurtinteyi a kentana nga. mumini silami anda sunan ka hadi allah gara khair kebe da ngani ka sunan ka hana handi kutungada ni kiyayi kebe ga khair munda idu ngani ma fi suron ta ku dambe ko gani khair nyana munda idu bana kotta dangani aka gana kitaga antadu ngene na setana de madi allah dali tun ka kallan tika gani wa man yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun keri suratu taqabun yadi aya di tumundi serebe gana katu idu tangana jonkin gana hunga kun kaman nunyani takdari kitano o gana hayi hadamar me su be gadi an ka keri mun dandu dangani kenya na burei anya lemmei anya dimbaya sirei a ña kappallencirey anya fufu fofo sudanbe xeeri ngani yonkinde hadamareme sugadi anga mundandudangani yo kasire be gana ke xeeri kita anga katu a ñaxen teqe kuyi kuy ando seretanan nan ka hadi kasu nan ka xeeri kedi allati kunkamandu ñani taqidari kitanonga laxara kota iwa kita kitana duna kedi ado laxara hitammunde ngani keɓey du kawantaxu hadamaren me an na maxa kawanduy o gara kuhinu ɓe no suko asu aɗo kutana asu jonginte nati sondome ñay o gagri kuhinu ɓe nu konno sire ɓe gana ku hay anda ni asu jonginte nati sondome ñay yo arno kisay kendu kuna owa tunu nanti allah kute e ndambe su ala sili a sondome ñay hina suhe kutten naari gollen tanfisi inaari gollen dun Ke keesu halle allah 'tun tunka kalla un tegani in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum keri suratu nisa'i adi aya tanji kendo bani. allah daali na katu dutangana junubu darunga junubu darunga ho hiro ko be ga nyano da o umaga futunden kamma iki Allah tunga wayan iwayan panakundi marem o gana hayi ko hinu dantanto benu o ga gira konno isuna gelli hibru puru ñayi hibru en culla sinin gelli me ñayi o wakke fahamunu nan dikendu kuna hadamaren me an nan kawa an nan condo men qalasindi sindi allah dangani an hunun hununna katu golli sire ñana allah da an ancondo min gama kalasi allah da an co hunun lanta golli sire ñana allah da ngani kendi kuna misilime alle mana gankaxul lanta timmene abada mancondo men ñanan ceno anna senondi baka kuhi bexuntoy kuhi manyanto Ado kutana gelli allah kute hinunga annan condo men conondi anna kalasindi allah tun ka kallaŋunten daŋani ma an gollun na ka turagen maremu ken palle wa munda onan lo sennaxun xibarendi sennaxu be jonginten gati faten ɲayi ma sennaxu be jonginten gati eh, irame ɲayi ma hibe jonginten gati ira, eh, dingira ɲayi inchallahu allah gana keɓe noon mo gada ken qurandi ke hiidi himpo hana allah do ñamariti faten cennaxunga faten hu ona faten di bakka sobe su dambe ma kenya koso nenga ma koso xoore koso nenni ni ke ga salli salliji bonondini angarante ni manna salli jumutu ni kenda koso ne koso koren ni janaba ngana sirebe kita ma hibe ga sikki janaban cikiranga inchallah moga mu ku ma bane bane himpo hana iramen cenoye iramen cenoyen ni ke ayi an na iramen cenondi baka sobe suyi kenya tanjiya ba a ña soɓey ba aɗo kentana hoho sudanɓe a soɓin tanya gani hadamaren men da garanta sallini an na ñiramen baka bakka kuy sikkandingani kebe na dingiran cenondi na dingiran baka sobe su dambe ma kenya an kati kusoɓu girindini ti jiñay ba ma jintana bayini allah da killunya ngoda ngani hibe oga sobe ngirnintay moga qoso ngirnintay oga ma jinkita honya ngada oda ngani kebe ga sikki insha allah moga diga muy kamma marem jintaxandini katta taxandu sikkiyay yedogarnu kun taxandu sikkidi hina e allah dali tun ka kalla wunte gani suratul anfali di aya tumundi wa yunazzilu alaykum min sama'i ma'an liyutahhirakum bihi allah tun ka kalla wunte awa jinyan kandino o dangani nangiri kammunga kudo igo sinundintayi mogoɓe o suwatu ji sigira be ga dangani sinonin sinoyen cigiran dangane dangan bayni allah gado ñamari sinoye suyi ado ta jinya jiña golalle maunga hina o gama katu jinkitana mo garanta jingollini lojuru dangane a bangantengani kembire kita ada ñango dangani una, una tamamiye ña seyenga ukkati hilla ñirandangani hari hingana kine sigira yogoy an garanta tamamiyan nan an allah da ka kakhenun dan kam an ga alihala bai da an na patiye ke kini ken mogodi jinno ne su a senne ñani a senne ñani duudi awa senundini itanan dangani ka a ganta ama an kutonu ku sikki dubarin bai gama ille ano ne ada daga me ada time amme aɗo attime ko hino sikki dubano mbe ga mayille jiisuɗi kegaña jiisu dambey keñani e alihaalandi awa dagana ona golli alihaala su dambe ɗi himpo hana jiibe fo senne gana ñagamadi ka ke ho senne ɓe garaɗi amma katu noonu ku sikki dubanu mbe illana ko gagiri ku noonu ɓenu konno anone ado a me ado a time a tu kuyillana tuwanon danme sooxi ke nsenna nsennoye nji senoyendi iti jiike senne ñaani xa yogonuma dunge seren nan ceno tayi awa dagana an na golli an na iramu ñanki tayi an nan core tayi an na hoho suña tayi yoxantera gana anga janaba yankin tayi mantar gana nga salliji ututai yogon da keko yogon ti awada gana madama nonu kusiki dubanu be mayille hibe ka jike di hi senne nyani awada gana anna golle suñatayi kenya saljirage aña janaba yankeyi kenta kentananga bayni kuɓe nugati anta na anna golli i dalilen ni kai farin ga jabi sallallahu alaihi wa sallam إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل إدخالهما في الماء لأنه لا يدري أين باتت يده فارنتي صلى الله عليه وسلم قد بانو ميغنا غيركم كوندي أنن كتم بليانكي يد أنجيرونو جندي بيني أنك من تتو أنك تنغوي نغبي كند كنا يتكينا كوينيا serebe gana giri ken kondi an ken tato an kitenga wi noxuɓe an daga kello jindi awa jike sobindini kenda anta dagana kewañini jike none mayille a daxa men mayille a timen mayille yo xa jike wa sobini xa kuɓenu gati soɓen po tugunne anta jigaɓe en coɓindini i dalile ñake nanti eh, gundungara ɓe gori ko kamudun ke a dimirini fare misidendi sallallahu alaihi wasallam a kusa sigi soron naxa miside ke noxondi misiden karabanenga nan busi soron man kai mankayi farenti ina wara aga duguta wakati be faren da a ta dangani ke ni batira ñayi eh, anta sirono ku dangani. ya e a digamundi na tongo tongondi mogo sire ken cabudangani kebe gara busi kenya adamaniña a xusa duwa nanti allah ni ke do ba ni ko ta nema ana kutu ko ama duyidangani hakke faren danki digan mogo a gara batte be e toxay kenya ni siru sire an gana ñamunda an na seren digamundini ke di an na seren digamundi ke dina di madina kettana anga gongonowa anna addigamundi killeti kebe ganta butundini a ganyana sababu a ganta xa dugenan digamunga farendi ñamari nantina eh, jinŋutu ina joxu tanji key itawa madama ke ji joxunde tanji ke aga dingira ke sonondini kendi kuna sobe buccinne nga naro jindi anta sobindini hillannin ga ni kebe jibe ano ga na ille ti fo senne nyai ho senne be tusuru aga do jimba tenga ko laga ma kentana ma jinca untenga nugube dore keda da e, jike no nyila yo itike a nyani ka imamu maliki ado shafi'i iti jike an ta daga na o ga gollini eh, salijindi ma janaba yankiye ka maliki di kuran da ti a ganañi a gaña honni ay kebe gara jike illa ama gabo bucinne ani kenta daga na o ona golli yo gana ganañi a ni nganita a ta ka makruhañani o na golli sikkanni ngani kebe jibe hadamaden mun gada golli sennallen lemma undi masalan kenya jirage ma janaba yankiye tuwanon da me sori ke ji ka kitendi ka kebe gani ho saxantenga laliminin po gabe gada gada battenga kenni ke ayi a awa gana ona ken kenji golli bayni ni ña ke nanti fare sallallahu alaihi wa sallam adi kaagu mundu banu meni janaba ñankini yokki baanen noxondi i suñ yankini me ko aisha gada kempilla pilla ado maimuna maymuna idumaɗu meda ke koy me nanti miɗo fare gada jiki xa me mey iganayi janaba ñankini i na yanki qolla bane noxondi kendi kuna ma bana suna ñankini baane jikutenga surohi le kaga na janaba ñanki doome yokki banendi kenne kuna mabane suna ñanki bane jikkuttenga iti ke sabudangani e akabanti he a dagante ñani una una gollitay serengara jiibe golli jiike senne ngani anonu kuuɗu banume mayille a dagante ñani ona golli tuwanum ge mu keeɗi nanti fofu gani homu menyai allah gada tiye ñigani ndaga ndoda ngani ala ga batten nyani ñani muslime muslime la ga batten cenne ñani ado hoho gani homu meñai alla gada a tiye ñigani ndaga ndoda ngani ka ida me sooxe kentanandi kudo ona diga min to E, hommume su hommume su aga sobe ñigana har ke ganani a tiye ñigante a tiye ñigende ganto on taxa wona alaxa batten ngolli alaxa batten coɓinte ñani yoka hooganta ke moxondi a, a senne ñani masalan o gana hay eh, selinge ado wandallu ma kuntana hibe ga soɓe ñigana aganira kallo jindi su jikiwa soɓini wona ketu nanti eh, hargije fofo allah gada tiyen ñigeen paramodangani hargijun do wullu ila ka batten coɓinte ñani antara gana oga gollini sennalle maxundi yo ko gara ko moxoɓe na digamen do hondi allah gara hiɓe tiyen ñigeen dagan dangani. aganta sobe gana ala ga cin nan yana ka har hibe tiye nyige enda yau da gana ga sobe nyigana ala ka batten cobin tenyani yana hoho tiye nyige ka bantinga no maga ala ga batten cobin yana fare sallallahu alaihi wasallam ado ba hadamaden me annan busi ji saguntendi ti kebe ganta wurunu sage an na liyanki kendi kendi sobinte ñani bayni keri bukhari di kitabul wudu farin jabi la yabulanna ahadukum fil ma'i daim alladhi la yajri thumma yaghtasilu fi minhu atiq qadu banu mbe maxa tanji ji untendi ji kebe ganta wurunu sage an naari yanki kenjidi jike jikke soɓinte ñani muslimu da ke filla nanti farenti odu banu ɓen maxa yanki jindi ji saxuntendi anañi janaba nga serebe janaba nten an gana yanki ji saxuntendi jike wa soɓini kendi kuna serebe gana lahi ni ji saxuntendi janaba nganga annan kawa jinya wutu na royo kendi anda nan cembe nga annan ñankadi Kuro annan maga daga jike gandi ke me ɓe oga gira konno tuwano ndame adi maliki gankon ti mana ni a koninte ñani yo har serenga na da yankadi kenta kabana serega saliji wutadi manga janaba yankinadi yoka janaba ngana ni serebe anta kawa anga yankini je sakunten yoka hambali ganko ado mazhabu zahiriya ita haramun tenyani anta daga ya ga suwa maka oga oga cikin ni eh sirebe gana la hissallini kin bana anya challe ba manya nafilai ba maña tawafunga ba ma kentana ke murunte ñanoyi wo na ñi wo faton cennen ni wo yiramun cennen ni wo ga bati ke ñana dingira be a sennin na ñi ke senoyi be allah gada ada muro maxa ada muro maxa ado ñamari ana ñi to kati hilla ñara bayini lojuru nuwano igana hadamaren men kita wo ga giri ku senoyi benu konno moga kube kubenu ko allah nta dabadini ko mogo be gan kawa yo xa allah do ñamari ona onan duroxo to ona dabari to o kati hilla ñaranga bayin allah dali tunka kallanunte gani la yukallifu allah nafsan illa aha. allah nta hadamaren men killifindini honga an garanta keɓeɗangani kendi kuna wa ke fahamunu nanti e kusenewu ɓenu oga gira kono. a ñanati hadamaren men kati hillañirañayi ko an garanta keɓe ɗangani allah man kille fe kenga yo ka maxani hadamaren me an garawa keɓe ɗangani anna dukori ndayi allah anatu keɓe kan condo men di gellan garawayi man garantayi allah wa mukku soronga ka allah nta mukko allah kenga kenga na dange mu o hanniro salliji moxoñadi salliji agan xawa ñana be ma sigira ka ga sallijinga salliji ni yi allah ga ɗon ñamarayi o gana lahi salli ni wakati be ma bati nga o gana ñamunda ona salli kiña salle aña ko o nafila ma tawafu ona salliji mutu ma serebe gana lahi qur'ana memene ona salliji mutu aɗo kontana gelle be no allah ga ɗo ñamari ona salliji mutu. allah dali ka kallan wunta gani ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn keri suratul ma'ida di ayatun mundi allah dali ka kallan wunta gani ku yemmu kuɓenuga tongondi silaminu kaga na giri katta sallenga kada ka ye sun yanki ado ka kittu nandaga kinga na ka segenyan tombonga kana kai min masahi ado kana ka tanu yanki katta tancel nyellunga e salli jikeñana kam mogo fare ñanda koyoyi na fatan pancoɗangani kebe gani nga kebe gani farla nga kebe gani mustahabu nga. faare ñanda yoyi kende kuna on kawa ona dirnindi ona faren calliji mogontu faren gada salliji mutu mogoɓe ona kentu onan katu ñaken do farenga sallallahu alayhi wa sallam bayni faren jaabi sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu llahu salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda allah nta hadu banu be salle lagana an gana koso man nan calliji rageya kendi kuna salliji ganta sirebe an callin ne yo keni sirebe an gara wadangani lojurun tanga kebe gan kabana salliji mutu kenya tugoyi ma jangiro ma kentana bayni ki ri bukhari adi faren callijin kanya kan mogo hadisu dantantori faren calliji mogondi faren gada sallijin mutum bai ni sahabanu tabi'inanu ima wase ima ti da ke qur'ana aya kara ina tai bal surobe nu da faren gari gene ida kunya tirindi faren gada sallijin mutum oɓe ina da bari nan ti na sallijin ke ko bane de nanti farinti kundu an na ñana kunduwa ima wase tikenga iti kubenu gada farengari aga sallijiragene ida muri maka ina salliji ɲa i yaxonga ko farengada dabari moxoɓe ke hadiseri nangiri humrana maula uthmana bun afana. annahu ra'a uthmana da'a biwadu'in fa afraga ala yadayhi min ina'in فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يد ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمدمد واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه همرانا دكي حديثه الله نجري